Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 6 ga watan Yulin shekarar 2020. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. Hukumomi a sassan jihohin da ke kudancin Amurka na ci gaba da ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a 'yan kwanakin nan. Gwamnatin Birtaniya na shirin cire hannun wawi mashahurin kamfanin China nan na sadarwa a shirin samar da sabuwar ingantacciyar fasahar sadarwa ta 5G. da wasu ke ganin birtaniya ta yi amai ta lashe kan batun da ake hasashen zai sake raunana dangantakar london da beijing adadin waɗanda suka mutu a yankin oromia na ƙasar habasha yayin da ake boron da ya samo asali daga kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaƙi ya kai mutum ɗari da hamsin kanun labaran duniyar kenan a cikin shirin namu ne yanzu za a ji karin haske da babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya yi dangane da harin da kungiyar boko haram ta kai wa wani jirginta na kai kayan agaji mai saukar ungulu a jihar borno a jihar bauchin najeriya kuwa kungiyoyin mata ne suka gudanar da wata zanga-zanga kan yawaitar yi wa kananan yara fyaɗe a nan ne da ya mata wannan lalata ya jefa ta ita yaron an san shi a anguwan ana ganin kamar ya jima yana yi wa yara ma haka bayan haka za ku ji bayanin da firayim ministan jamhuriyar niger ya yi dangane da ɗage zaben kananan hukumar da hukumar zaben ƙasar ta yi duka da dama sun ce wannan datkin ba ta yi musu ba ko kaɗan da suka so a yi wannan zaben kan ba a yi zaɓuɓɓuka. sannan kuma sarfila hashin gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya ko amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum hukumomi a sassan jihohin da ke kudancin amurka na ci gaba da ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a 'yan kwanakin nan yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaba donald trump yana watsi da al'amarin wanda ke ikirarin cewa ba zai haifar da wata illa ba yayin wata hira da aka yi da ita a shirin this week na gidan talabijin ɗin abc mai mukamin magajin garin birnin phoenix da ke jihar arizona kate gayego ta ce an yi hanzarin buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu a ce wata an shiga wani yanayi mai sarkakiya yayin da aka samu mutum dubu hamsin da tara da suka kamu da cutar a birnin mai yawan mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai tana mai cewa yawan jama'a na fin karfin wuraren da ake zuwa yin gwajin cutar cikin 'yan kwanakin da suka gabata amurka kan ga sabbin sama da mutum dubu hamsin da ke harbuwa da cutar mafi aksari a jihohin da ke kudancin kasar waɗanda a watannin maris da afrilu suka yi nasarar kauce mummunar barkewar cutar a daidai lokacin da jihohin arewaci musamman new york ke fama da annobar jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka ta samu sabbin mutum dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu a ranar asabar kaɗai yayin da wasu manyan birane suka gudanar da bukukuwan samun yancin kai duk da cewa akwai wasu da suka soke gudanar da tarukan bikin gudun kada a yada cutar magajin garin miami francis suarez ya faɗa wa gidan talabijin ɗin abc cewa babu haufi sake maido da harkokin yau da kullum da aka yi ne ya sa mutane suka koma yin cuɗanya lamarin da ya sa aka ga ƙarin waɗanda suka rabu da cutar ta covid-19 gwamnatin birtaniya na shirin cire hannun wawi mashahurin kamfanin china nan na sadarwa a shirin samar da sabuwar ingantacciyar fasahar sadarwa ta 5g abinda wasu ke ganin birtaniya ta yi amai ta lashe kan batun da ake hasashen zai sake raunana dangantakar london da beijing sannan a gefe guda kuma ake ganin zai faranta wa hukumomin washington rai kamar yadda kafafun yada labaran birtaniya suka rawaito wannan babban sauyi da birtaniya ta yi ya biyo bayan sabon nazari da hukumar tsaron rumbun bayanan kasar ta ncs ta yi kan yiwuwar kamfanin china na huawei ya rika satar bayanan kasar kamar yadda jaridar telegraph da ake wallafa a burtaniyar ta ruwaito a ranar lahadi tuni dai hukumomin burtaniya suka tabbatar wa muryar amurka gaskiyar rahoton na jaridar ta telegraph a baya dai hukumar ta ncsc wacce ke karkashin hukumar tattara bayanan sirrin burtaniya ta gchq ta ce za ta iya maganin yiwuwar kamfanin na wawi ya saci bayanan kasar matsayar da amurka ta ce ita bata lamunta da shi ba amma hukumar ta ncsc ta ce sabbin ƙa'idojin da amurka ta saka wa kamfanin na nawawi ya sa birtaniya ta sauya matsayarta a jiya lahadi kamfanin ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa a shirye yake hau teburin tattaunawa da gwamnatin birtaniyar ya kuma zargi amurka da yunkurin ganin kamfanoninta sun samu kwantiragin gudanar da aikin wawi ya kuma ce ikirarin da ake cewa zai saci bayanai idan aka bashi damar samar da sabuwar hanyar sadarwa ta 5G duk shaci faɗi ne. adadin waɗanda suka mutu a yankin oromiya na ƙasar habasha yayin da ake boran da ya samo asali daga kisan gillar da aka yi wa wani fitaccen mawaki ya kai mutum ɗari da hamsin kisan hachalu hundesa wanda ya yi fice a fannin waƙoƙin siyasa ta ƙara ta da ƙurar rikicin ƙabilanci da yi wa ƙasar ta ethiopia katutu yayin da wannan zanga-zanga ta isa yankin oromia wato mayafar mawaƙi hundesa fisiha tekle mai bincike ne a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international Our preliminary findings indicate that the security forces uh, were shooting at protesters just because ya ce binciken farko da muka gudanar ya nuna cewa jami'an tsaro na harbin masu zanga-zanga saboda suna kona taya ko kuma suna rusa gine-ginen gwamnati mun lura cewa jami'an ba sa bin ka'idojin da aka shimfiɗa musu na gudanar da ayyukansu mafi aksarin mace-macen an same su ne dai a yankin oromia yayin da wasu kuma sun faru ne a addis ababa babban birnin ƙasar ta habasha 'yan sanda sun ce sun kama akalla mutum dubu biyu hukumomin kasar sun katse hanyoyin intanet da na wayoyin salula a wani yunkuri na kashe wutar rikicin wani abu da ya sa masu bibiyar haƙƙoƙin jama'a ke shan wuya wajen gano asalin adadin waɗanda suka mutum a dai ranar litinin ta gabata aka harbe mawaƙi hundesa da daddare a birnin na addis ababa kisan na zuwa ne mako guda bayan da ya bayyana a wani shiri inda ya cicciki gwamnatin ƙasar a gaida Mahmud nan ba da jimawa ba zai kawo muku karashen labaran duniyar. Yanzu za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. To da farko shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadai da harin da mayakan Boko Haram suka kai akan wani jirgin saman Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da ayyukan jin kai a yankin Damasak a jihar Borno. Inda ya ce harin wata alama ce da ke nuna cewa an takura mayakan. Shugaban na Najeriya ya bayyana haka ne a wata sanarwa da kakakinsa Malam Garba Shehu ya fitar a jiya Lahadi. Sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Najeriya ya fitar da wata sanarwa a jiya Lahadi inda ya ƙarin haske dangane da wannan harin da aka kai a ranar Asabar. Yana mai cewa harin zai shafi ayyukan agaji na gaggawa ko da yake ta ce babu wanda ya jikkata a harin. Wakilin Hassan Maina kai ne ya ga wannan sanarwa wacce shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Edward Cullen ya fitar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. wannan hari da kuma lalata wannan jirgi da boko haram suka yi zai shafi aikin ba da agaji na gogawa ga mutanen da ke tsananin bukatar taimako irin na gogawa a yankunan da ke wuyar kaiwa a gare su a jihar ta borno majalisar ɗinkin duniya ta ce sufurinta na sama wani abu ne da ke da matukar muhimmancin gaske wurin jigilar waɗanda suka samu raunuka a fafatawar da ake yi da mayakan boko haram da kuma kwasar aikin agaji da jigilar ma'aikatanta na agaji don kaiwa ga yankuna masu sarkakiyar gaske. Mr. Edward Callon ya yi Allah wadai da duk wani hari akan fararen hula, kayayyakin agaji ko ma'aikatan jin kai, sannan yanayin ɓangarorin da ke rikici da su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa kan 'yancin bil'adama, kana su kuma bari a yi jigilar kayayyakin agaji don ceto rayukan mutanen da suke ta gayyara. Ita dai Majalisar Ɗinkin Duniya na aikin samar da kayayyakin jin kai ga kimanin mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas a yankunan da ke fama da tarzomar Boko Haram a jihohin Borno, Adamawa da Yobe. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina, nan gaba kaɗan za ku ji rahoto a kan zanga-zangar da ƙungiyoyin mata suka gudanar a jihar Bauchi kan fyaɗe ga Mahmud da ƙarashin labaran duniya. masana yanayi sun aika da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankin kumamoto da ke kudu maso yammacin ƙasar japan kansu zauna cikin shirin karta kwana na yiwuwar samun ƙarin ruwan sama da ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da ta halaka mutum 34 kana ta sa wasu ɗimbin mutane suka ɓata ko kuma suka makale a yankunan da ba za a iya kaiwa ba masu wasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar a tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau litinin da gobe talata hukumomin yankin na kumamoto sun ce akalla mazauna yankin dubu biyu ne suka yi buris da shawarar da aka basu ta su fice daga yankin inda suka gwammace su zauna su ga yadda lamarin zai kaya jami'ai sun ce mafi aksarin waɗanda suka mutu ko suka bata masu yawan shekaru ne da ke zaune a gidan gajiyayyu da ke kusa da rafin sama da sojoji da jami'an kashe gobara dubu arba'in aka tura yankin domin gudanar da ayyukan ceto pakistan ta gayyaci babban mai shiga tsakani na kasar afghanistan abdullah abdullah da ya kai ziyara islamabad a hukumance a wani lokaci da bangarorin biyu suka amince da shi wannan mataki shine na baya-bayan nan cikin jerin matakan da gwamnatin pakistan take ɗauka a wani yunkuri na kyautata dangantakarta da ta yi tsami da hukumomin kabul wakili na musamman ga firayim ministan pakistan muhammad sadiq wanda ke ba da shawara kan dangantaka tsakanin kasashen biyu ya ce ana samun ci gaba a kokarin da suke yi na kara yaukin zumuncin da ke tsakanin pakistan da afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla rahotanni daga jihar bauchi da ke arewa maso gabashin najeriya sun ce an yi wa wata yarinya a shekara bakwai fyaɗe sannan kuma aka barta a mummunan yanayi tsakanin wani tsohon asibiti da masallaci lamarin da ya harzuka wasu kungiyoyin mata a jihar har suka gudanar da wata zanga-zangar lumana domin an karar da hukumomi kan yawaitar fyaɗe da kuma cin zarafin mata da yara mata daga bauchi ga wakilin abdulhab muhammad da karin bayani ji cewar shugaban gangamin mrs comfort atta ta kungiyar ash foundation ta bayyana cewa aikata fyaɗe ya yawaita cin zarafin mata a'a ko kuma ka ji an yi wace kaza ko yarinya kaza kusan kullum kowace rana sai an kira mu akan kes hudu biyar har zuwa shida mallakiyar baban tako foundation da ke garin bauchi hajiya zainab baban tako ita ce ke kan gaba wajen tabbatar da sai an hukunta saurayin da ya aikata fyaɗe akan wata 'yar shekaru bakwai sannan aka yashe ta a wajen masallaci a garin bauchi don bata ma kai shekara takwas ba gaskiya tana cikin hali na ban tausayi gaskiya bane akwai masallaci da kuma wani tsohuwar asibiti a tsakanin wannan gurin a nan ne da ya mata wannan lalata ya jefar da ita yaron an san shi a anguwan ana ganin kamar ya jima yana yi wa yara ma haka to amma kasancewa ba a ɗaukan matakai mm, a kansu sai dai kuma matsalar da ke kawo tarnaki ga yaƙi da batun fyaɗe shine yadda iyaye ke yin rufa-rufa domin kare mutuncin 'ya'yansu kamar yadda mahaifiyar yarinyar da aka yi wa fyaɗen ta nuna. to shiru danganta ganta ɗauka tana makwabta ne sai daga baya na kitan duba ta na ga al'umma kamar mutane suna tare duka sai na ga yarinya na duba a wannan wajen sai na ganta na ga halin da take ciki gaskiya a lokacin da inda ina da wani matsala kan to sai dai a yi gawa biyu yadda al'umma suke duna kuma karshe irin zai sa rayuwar yarinya har ƙarshen rayuwarta irin tsakanin an yi wasa su yaro ya rasa mijin aure a halin da ake ciki majalisar dokokin jihar bauchi ta amince da hukuncin kisa da duk wanda aka kama yana aikata fyaɗe kakakin majalisar dokokin jihar bauchi abubakar wa suleiman ya yi karin haske kan batun cikin muhawara da aka dan yi a cikin kwarai majalisa a kowanne suke ba da suke ba da um, shawarar cewa hukuncin kisa ma ya kamata a yanke wa duk wani wanda aka same shi irin wannan mummunan hali. Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Abdulwahab Muhammad to daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Nijar. Shugaban kwamitin CNDP mai alhakin warware rigingimin siyasa wato Prime Minister jamhuriyar Nijar Birji Rafini ya yi ƙarin haske game da abubuwan da suka kawo rashin jituwa a zaman kwamitin na karshen makon jiya bayan da hukumar zaɓe ta zo da wani sabon jadawalin zaben ƙasar. ko da yake 'yan hamayya na cewa da gangan ne aka ɗage zaben saboda wata manufa wakilin murya amurka a yamai sula mun barma ya aiko mana da karin bayani a taron manema labaran da ya kira a washe garin zaman da ya haɗa wakilan jam'iyyu masu mulki da 'yan baruwanmu da a gefe shugabannin hukumar zaɓe firaminista birjira fini mai mukamin shugaban kwamitin sai ndp ya bayyana cewa an ɗan fuskanci tayar da jijiyoyin wuya daga wajen wasu masu halartar wannan taro bayan da hukumar zaɓe ta sanar cewa ba za a iya gudanar da zaben na ƙananan hukumomi ba a ranar ɗaya ga watan nuwambar da ke tafe. sun gaya ma fartuttuka cewa sabili da matsalolin da an ka samu notaman na zancen babban bala'i da ake ce ma covid aikin nasu bai tahi yadda suka so ba sun yi ɗan leti shi zai sa ba za su iya yin zababbukan nan daya ga watan novamba kamar yadda suka sa sai suka ce za su nihi wajen goma sha bakwai na watan janvier 2021 to fartuttuka da dama sun ce wannan datkin ba ta yi musu ba ko kadan da suka so a yi wannan zaben tun ba a yi sauran zababbuka to an samu dan rashin jituwa saboda sini tana cewa ba za ta samu lokaci isasshen lokacin da za ta yi organizin su wannan zaben ta yi shi a bisa ka'ida 'yan adawa waɗanda suka shafe sama da shekara guda suna kauracewa zaman kwamitin ndp na kallon matakin na ɗaga wannan zaɓe a matsayin wata makarkashiya da nufin baiwa gwamnati mai ci damar cimma gurin da ta sa gaba Alhaji Ibrahim Yakuba shine shugaban kawancen jam'iyyun hamayya na Front Patriotic. Wannan kankanan hukumomi yau shekarar su tara da aka zaɓe su. yoshi za a cewa zaɓen da ake shirya a shekara guda ko a watanni a ce su a shekara tara ba su samu dama suka shirya shi ba wani dan Nijar zai yarda su mu wani hankalin mu ko abin da bai yiwa mun san shi wannan zaben kananan hukumomi yana yiwuwa in ba a yi shi ba shi ma munakisa ce da ake so a yi kace na ce a tsakanin 'yan adawa da masu mulki a wannan lokaci da shirye-shiryen zaɓe suka kankama wata matsala ce da ka iya ragewa zaben ƙasar ta Nijar armashi saboda haka Bijira Fini ke sake nana ta kira ba mu samu ba 'yan adawa suka shigo tare da mu aka tantama ba mu so ba muna kiransu da babban murya su taho mu gamu mu ci gaba da shirye-shiryen zabubbuka gwamnati ta so lalle tsarin nan na farin a yi shi kamar yadda aka tsara shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 sai kuma a kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Nijar za a iya samun matashar mu ta biyu Afirka kan mita ɗari da da biyu biyar Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyu hausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. ci gaba da bin diddigin makudan kudaden tallafin korona da aka tara domin 'yan Najeriya da zumar ragewa marasa karfi mabukata raɗin wannan annoba da ta annaba duniya da ake kira coronavirus. A yau za mu ji matakan da gwamnati ke ɗauka don yaƙi da wannan annobar. Ku biyo mu cikin shirin Suna na sarfi lahashin Gumel. kudin corona kudade ne da kamfanoni da masu hannu da shuni har ma da wasu gwamnatoci suka yi kirarin tarawa gwamnatin najeriya domin tallafa mabukata wajen rage musu raɗin halin da coronavirus ta jefa kowa na rashin fita saboda kulle wannan fili dai ya ji daga bakin wasu 'yan najeriya da suka haɗa marasa karfi. da ma masu bukata ta musamman waɗanda suka bayyana cewa ba su ga tallafi daga gwamnati ba idan ka ɗauki wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da suka agaza musu. haka kuma mun ci daga bakin jami'in hukumar yaƙi da cin hanci tsakanin jami'an gwamnatin najeriya icpc muhammad ashir baba cewar hukumar ta kaddamar da bincike kan zargin wawura kuɗin tallafin ko wani sashen tallafin da wasu suka yi ko masu ke kan yi hukumar icpc dai ta alkawarin fitowa ta bayyana sakamakon binciken da suka gudanar da zarar an kammala domin sanin matakan da gwamnatin Najeriya ta ɗauka domin yaƙi da wannan annoba ta duniya har zuwa kuɗaɗen corona. Wannan fili ya tattauna da ɗaya daga cikin manyan hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum sunana Ismail Ahmad wanda ake kira da barista Ismail Ahmad ni babban hadimi ne ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a harkan tallafa al'umma na ƙasa da aka fi sani da Social Investment Program. Barista Ismail Ahmad kai ne mai bawa shugaban najeriya muhammadu buhari shawara kan harkoki da suka shafi tallafawa al'umma akwai shirye-shirye da yawa waɗanda ake na tallafawa al'umman nan amma wanda ya fi tasiri kwanan nan shine na a waɗannan matakai da kalubale da annoba da aka shiga wanda ya sa mutane dole ne suna zaune a gida ake ba su tallafi yi mana bayani wace shawara ka bayar kan tallafa al'umma a wannan karon da ake ciki to ai kusan ina ga duk dai abin da aka yi gashi dai a mararan kowa ya gani na farko shi shugaban kasa muhammadu buhari na san lokacin da wannan annoba ta taso aka samu rauni a tattalin arziki ita ministan kudi na kasa ta yi masa bayani akan cewa za a samu matsaloli akan harkar kuɗin kuɗi kuɗin da suke shigowa ƙasa saboda maganan sayar da kuɗin mai da yadda ake sayarwa da sauransu da kuma kasuwan yadda kasuwan man ta lalace a lokacin eh, farashi ya faɗo ya karye duk an yi wannan bayanikan amma shi kullum maganarsa guda ɗaya za a yi a rage wa talaka raɗaɗin wannan masifa to an bujiro da programs daban-daban inda aka sa ita ma'aikatar ko in ce eh, ministirin noma agriculture ta saki silos din abinci a tan kusan dubu saba'in da shugaban kasa ya bada umarni suka saki a jihar niger a salo aka dauko aka ba wa ita ma'aikatar tallafa al'umma wato humanitarian ministry akan sarabar ita ma ma'aikatar kwastam aka ce su saki motoci na shinkafa kusan 150 su ma a rabawa mutane haka zalika akwai conditional cash transfer wanda gwamnatin najeriya da haɗin gwiwon gwamnatin eh, da bankin duniya dama sun saba bayarwa sama da shekara uku shugaban ƙasa ya ce a haɗe na wata biyu a ringa ba mutane aka haɗe aka ringa bayarwa duk da ana cikin wannan harkar coronavirus sannan ita babban bankin najeriya wato central bank ita ma aka sa ta bujuro da wani tsari wanda ta fudda ta ware kudi naira biliyan hamsin don su ba mutane masu ƙananan sana'o'i su taimaka musu a samu tallafi haka zalika bank of industry wato bankin masana'antu kenan ko masana'anta ita ma akwai kuɗi da aka sa ta ware don ta taimaka ma'aikatar ministirin kuɗi ta ƙasa ita ma ta ware kuɗi kusan naira biliyan 500 wanda aka ce za ta ware ta bawa ita wannan kwamiti da aka kafa na yaƙi da wannan cuta ta coronavirus yadda za a taimaka wa mutane so akwai dai abubuwa tsare-tsare daban-daban da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ba da umarni a fitar don a rage wa mutane wanda da sai sun fita yau da kullum suke samun abin da za su ci saboda a samu a dan samu saukin wannan masifa da muka shiga amma hausawa sun ce in dambu ya yawa baya jin mai da ni da kai mun san akan cewa a ƙasar nan an ce kusan mutum miliyan 80 ne suke cikin talauci mutum miliyan 80 ba nan kusa suke ba gwamnati za ta yi yunkuri iyayinta amma zai wahala a ce duka wannan miliyan tamanin din an karaɗe su kowa ya ji a jikinsa ah, allah ne kaɗai ke iya kowa komai ah, gwamnati sai dai ta kamanta daidai ba dai dai ba yanki ka ne ba da sai in ce shin duk waɗannan kuɗaɗen bari ma kafin mu zo nan akwai ma kamfanoni da wasu masu hannu da shuni da aka ba da labari sun ba da gudunmawa saboda wannan tallafi gara mana su a ciki kafin na yi tambayar ma eh to hada wannan akwai ka covid da sauransu bankin duniya bankin najeriya cbn su ma duk sun haɗe ita kanta united nation majalisar ɗinkin duniya wanda take shiya nan ta najeriya su ma akwai wani un basket fund da suke hadawa da sauransu amma fa ina so ka gane akan cewa kudin nan ba wai dauka akai aka ba gwamnati ba duk wanda ya tara kudin sa abin da ake da gwamnati shine gwamnati ta faɗa abin da take bukata su sai su je su wannan abin da suke bukata sai su ba wa mutanen sai a ba wa gwamnati ba kudi ake ba wa gwamnati a hannu ba ita kwamitin nan da shi babban eh, sakataren gwamnati wato boss mustapha yake shugabanta ba wai kudin aka dinga bashi kamfanin duk wanda suka ba da gudunmawa ba kudin suka bashi ba nnpc su ma ma'aikatan mai da su da duk wanda manya-manyan kamfanin da suke aiki karkashin su ko suke aiki tare da su su sun tara kudi an ce kusan kimanin biliyan ashirin su sun sai motoci za su gina asibitoci a shiya daban-daban na kasar nan za a yi kaza za a yi kaza duk dai gasu nan dai na taimakawa da tallafi ana ta bayarwa ni kaina dinnan a matsayina na ismaila da ni da abokaina mun tara abubuwa da yawa mun raba wa mutane wato barista tambayar ita ce eh, lalle wannan sananniyar kalma ce ta hausa cewa in dambu ya yi yawa eh, baya jin mai watakila idan man an sa shi da yawa watakila zai iya ji a irin wannan zamani eh, abinda ake faɗa shin akwai wani tsari da kuka bi na tabbatar da dan man da ake da shi din da aka tara biliyoyin nan sun isa tallafin ya isa wajen mutanen da ya kamata ya same su wasu talakawa da kusan zan iya cewa ba sun fita ba su da abin da za su ci eto eh mu dai a namu bangaren kusan zan ce an yi haka din dan misali kamar yawanci tallafin da mu muke bayarwa tallafi ne da muke bayarwa kai tsaye direct ba zuwa yake ta hannun wasu ba <laughs> dama mutanen mun san su ah, ba wai zuwa za mu ce a ah, ah, ga sale sale za mu baka kaza ka je ka ba wani ba ba haka muke ba dama in sale ne kudinsa inda yana da banki yana da account a banki za a tura masa kudinsa ta banki in ba shi da shi za a tafi inda yake aje a same shi a bashi kudin shi to wannan ne ya kawo cece kuce ake cewa wai an tafi ana rabawa mutane kudi a ƙauyuka da yawancin mutanen da suke ƙauyuka ba su da banki wani sai ya hau mota zai tafi banki in ka na bashi dubu biyar a wata nawa zai sa aljihu nawa zai hau ya je banki zai je ciro kuɗinsa wasu a ƙauyukan da suke so sai sa duk aka fa wannan tsarin amma a haka din ma ana nan ana tattarewa ana so a samu yadda za a yi a gyaggyara abun insha Allah a samu financial inclusion mutane su ringa bude account ɗinsu a bankuna a san yadda za a ringa ba su ba tare da an ringa ba da kuɗi haka a tsirara ba barista Ismail Ahmed kenan da ke zama babban hadimin shugaba Muhammadu Buhari kan tallafa al'umma da jin kai. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kamo karashin tattaunawar ciki har da batun kudaden corona da aka tara wa gwamnati. Yanzu amadadin Nasir Adam Ali Kaya. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfil Hashim Gumel, to yanzu kuma ga labarai a takaice. hukumomi a sassan jihohin da ke kudancin amurka na ci gaba da ƙara nuna damuwa kan yadda ake samun ƙarin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus a 'yan kwanakin nan yayin da rahotanni ke nuni da cewa shugaba donald trump yana watsi da al'amarin wanda ke ikirarin cewa ba zai haifar da wata illa ba yayin wata hira da aka yi da ita a shirin District na gidan talabijin ɗin abc mai mukamin magajin garin birnin phoenix da ke jihar arizona kate gayego ta ce an yi hanzarin buɗe wuraren kasuwanci bayan da aka rufe su a watan maris da afrilu gwamnatin birtaniya na shirin cire hannun wawe mashahurin kamfanin china nan na sadarwa a shirin samar da sabuwar ingantacciyar fasahar sadarwa ta 5g abinda wasu ke ganin birtaniya ta yi amai ta lashe kan batun da ake hasashen zai sake raunana dangantakar london da beijing sannan a gefe guda kuma ake ganin zai faranta wa hukumomin washington rai kamar yadda kafafun yada labaran birtaniya suka rawaito wannan babban sauyi da birtaniya ta yi ya biyo bayan sabon nazari da hukumar tsaron rumbun bayanan kasar ta ncs ta yi kan yiwuwar kamfanin china na huawei ya rika satar bayanan kasar kamar yadda jaridar telegraph da ake wallafa a birtaniyar ta ruwaito a ranar lahadi masana yanayi sun aika da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankin kumamoto da ke kudu maso yammacin ƙasar japan kansa zauna cikin shirin karta kwana na yiwuwar samun ƙarin ruwan sama da ambaliyar ruwa da kuma zaizayar ƙasa da ta halaka mutum 34 kana ta sa wasu ɗimbin mutane suka bata ko kuma suka makale a yankunan da ba za a iya kaiwa ba masu wasashen yanayi sun ce akwai yiwuwar a tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a yau litinin da gobe talata pakistan ta gayyaci babban mai shiga tsakani na kasar afghanistan abdullah abdullah da ya kai ziyara islamabad a hukumance a wani lokaci da bangarorin biyu suka amince da shi wannan mataki shine na baya-bayan nan cikin jerin matakan da gwamnatin pakistan take ɗauka. a wani yunkuri na kyautata dangantakarta da ta yi tsami da hukumomin kabul to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan mu daga ofishin mu na abuja da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalu wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma ci bahira ne da ya haɗa mana shirin ni muhammad hafiz babala nake cewa mu kasance lafiya